إن من مكارم الأخلاق الرفق الرفق بالخلق إذ لا تكاد ساهة من ساهات الإسلام إلا وللرفق فيها نصيب أكبر وحظ أوفر سواء على المستوى التشريعي أو الجانب الاجتماعي والأخلاقي قال تعالى لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وانا أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير رواه الترمذي وصحه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله رواه البخاري وفي رواية إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزأ من شيء إلا شانا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق رواه أحمد وفي حديث ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم رواه الطبراني والحديث صحيح يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الرفق رأس الحكمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو كان الرفق رجلا كان اسمه ميمونا ولو كان الخرق رجلا كان اسمه مشؤوما وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الرفق في المعيشة خير من كثير من التجارة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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واقض الدين عنا وعن جميع مدين المسلمين يا رب العالمين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 والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وكان سهلا بائعا أخرجه أحمد والنسائي dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ‘yan uwa yana daga cikin manya-manyan ɗabi'u kyawawa mafifita waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su kuma dan ya cika su kamar yadda ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kana kan kyawawan ɗabi'u shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ma bu'istu li utammima makarimal akla. an turo ni ne kadai dan in cika kyawawan ɗabi'u to yana daga cikin ire-iren waɗannan kyawawan ɗabi'u shine ɗabi'a ta tausasawa ta sauƙaƙawa ta jin ƙan na ƙasa domin babu wani fage daga cikin fagagen musulunci face akwai tausayi a cikinsa bisa ga kyakkyawan rabo da kuma taka rawar gani idan ka kalli shari'o'in musulunci duka za ka ga dukkaninsu tsantsagwaren tausayi ne da tausasawa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yuridullahu al yusra wa la yuridu al usra kadai Allah yana so ne ya tausasa muku ya sauƙaƙa muku ubangiji baya son ya kuntata muku ko ya tsawwala muku wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj ubangiji bai sanya muku kunci a cikin addinin ku ba yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa insanu da'ifa Allah yana da manufa ne na tausayi da jin kai a gare ku domin ya san dan adam an halicce shi ne da rauni ubangiji ya ce walau sha Allahu la a'anatakum in kwa da Allah ya ga dama sai ya sa ku a cikin halin kakanikai ya tsananta muku a cikin ibada ya tsananta muku a cikin aƙida haka ya tsananta muku a cikin mu'amala amma a cikin dukkanin waɗannan ɓangarori da ma wasunsu na mu'amalar mutum da mutum za ka samu akwai tausayi akwai jin kai akwai sauƙaƙawa a cikin addinin musulunci ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah linta lahu saboda rahmar Allah ne da jin kansa ka zama mai taushin hali gare su walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min da ka kasance mai kaushin hali mai mugunta da sai sun tarwatse sun bakka da haka ubangiji subhanahu wata'ala mai tausayi ne kuma yana umarni da tausayi hadisi ya zo daga abu darda'i Allah ya ƙara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man uqiya hazzuhu min ar duk wanda aka bashi rabansa na tausayi faqad u'tiya hazzuhu min alkhair to an bashi dukkan rabansa na alheri mana alkhairi baki ɗayansa ana samun sa ne a cikin tausayi wa man hurrima hazzuhu min duk kuma wanda aka raba shi aka hana shi rabansa na tausayi faqad hurrima hazzuhu min alkhair to an hana shi dukkan wani rabo na alheri ko na duniya ko na lahira matukar baka da tausayi baka da tausasawa baka da jin kai to kar kai tsammanin za ka samu alkhairi ko a duniya ko a lahira in ko kaga kana samu to talala Allah yake maka mai kamar sake domin a ka'idar Allah shi ma baya tausayi sai masu tausasawa baya jin kai sai ga waɗanda suke jin ɗan bayansa wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma Sheikhul Albani yace hadisi ne ingantacce a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah ta'ala yuhibbu rifqa fil amri kulli ubangiji yana son tausayi cikin komai da komai a mu'amalar mutum da mutum a samu tausayi mu'amalar ka ta makoci da makoci a samu tausayi mu'amalar ka ta abokin cinikayya a samu tausayi mu'amalar ka ta ɗa da uba a samu tausayi mu'amalar ka ta miji da mata a samu tausayi daka ubangiji yana son tausasawa da tausayi cikin dukkanin al'amura wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a wata ruwayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa lalle Allah mai tausayi ne kuma yana kan tausasawa wa yarda kuma ya yarda da a tausasa wa yu'inu alai kuma yana taimakawa dukkanin wani mai tausayi wanda ya sanya manufar tausasawa a gaba shugaba ne ubangida ne jagora ne ko ma wane ne in dai manufarka shine tausayi to Allah zai taimake ka akan wannan manufa ma la yu'inu alal um irin taimakon da Allah baya yi wa waɗanda ba su da ajanda ta su tausasa wa bayinsa ma'ana in kana so Allah ya taimake ka to kudurci kyakkyawan manufa da niyya ta tausasa wa na ƙasa da kai a wani hadisin daga Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni alayki birrifqi na hore shi da jin tausayi da tausasawa fa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana domin tausayi duk inda ya shiga sai ya kyautata wajen sai ya kyautata abu idan aka ce wani mai tausayi ne sai kaga kansa ya daɗa bayyana a idanka ƙaunarsa ta daɗa mamaye zuciyarka amma dukkan mutum na zahiri in aka ce maka mugu ne sai ka ji zuciyarka ba ta son sa ko da bai maka kai muguntar ba saboda ita ɗabi'ar mugunta muni take sawa kamar yadda ita kuma ɗabi'a ta tausayi kyau take sawa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wala yunza'u min shay'in illa shana dukkan abu idan aka zare masa tausayi a cikin sa sai kaga bai da kyau yanzu ku kalli maciji kyau ne da shi a zahiri amma saboda muguntarsa wa yake son sa shi yasa bahaushe idan zai yi misali na abin da a zahirinsa kyau amma a baɗininsa mugunta kyansa na zahirin kuma bai sa a ji ana son sa ba duk da yana da kyan amma saboda mugun hali sai ce kyau kamar irin na dan maciji wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa idza arada Allah bi ahli baitin khaira adkhala alaihim riqqa duk gidan da Allah yake son mutanen gidan da alheri to sai cusa musu ɗabi'ar tausayi sai kaga suna da damuwa da damuwar junansu suna da haɗin kai suna da zumunci idan ɗaya daga cikinsu ya shiga halin damuwa duk ɗan uwa sai su kawo agaji da taimako da tallafi to wannan gida Allah yana son su da alkhairi amma idan Allah yana son gida da sharri da bala'i to sai ya ɗebe wa mutanen gidan ɗabi'ar tausayi in ɗayansu ya shiga damuwa abin bai dame su ba bai ɗaɗa su da ƙasa ba kamar ba a jikinsu ba to idan ku sun zamo haka suke mu'amalantar ƴan uwansu na jini ya kace tsammani yadda za su mu'amalanci ku ba ba baka tausaya wa ɗan danginku ba to kuma ya ake tsammanin wanda babu wannan alaƙa tsakaninka da shi ka ga min babu aula hakan sai ya fi muni Allah ya tsare mu wani hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma u'tiya ahlu baiti min rifq illa nafa'ahu ba mutanen gidan da za a yi musu baiwar tausayi face sai kaga tausayin ya amfane su na saman su ya ji kan na kasan su na kasan su ya koka da damuwar na samansu sai kaga kansu ya haɗu sai kaga zumunci yana gudana a cikin mu'amalolinsu wani hadisi imamu tabarani ya fitar da shi kuma hadisi ne ingantacce jabir bin abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda yake ar-rifqu ra'sul hikma shi tausayi shine kashin bayan ilimi shine kashin bayan azanci shine kashin bayan experience matukar kana da tausayi to zaka samu gogayya za ka samu dacewa za ka samu zaman katari za ka rinka yin abubuwan ka suna yin daidai za ka daɗe kana jan ka bai tsinke ba sawa'an a mulki ne sawa'an a dukiya ne sawa'an a ilimi ne sawa'an a mu'amalar mutum da mutum ce a zamantakewa ne namiji da mata matukar akwai tausayi to za ka ga mutum ya daɗe Allah yana ɗaga masa ƙafa ya daɗe Allah maɗaukakin sarki yana ba shi dace daga mankatari cikin dukkanin abin da yake yi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake law kana rajulan da a ce tausayi mutum ne ka mai maimunan kai sunansa da yayi daɗi ma'ana shi kansa tausayi a sunansa kadai ma akwai daɗi kamar yadda shi kuma rashin kirki da mugunta da keta a sunan ma kadai bai da daɗi da ka yace walau kana al-kharqu rajulan ka nasmuhu mash'uma ita ko keta da mugunta da mummunan hali da zalunci da mutum ne ganinsa ma ba zai yi kyau ba ballantana jinsa ballantana kuma mu'amala da shi jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda yake arrifqu fil ma'isha khairun min kathiri tijara tausayi a cikin rayuwarka ya fi maka alheri sama da yawan buga-bugar neman kuɗi da kake dan ka tara arziki duk abin da ɗan adam yake na buga-bugar neman kuɗi shine ya je India ne ya je China ne ya je Dubai ne ya je duk inda zai je dan ya yi safara ya kawo abu ya siya ya siyar abin da yake nema shi ne kwanciyar hankali ko to a cikin tausayi ana samun kwanciyar hankalin da abu ga bugar neman kuɗi ba a samun ka duba ka gani duk mutumin da yake da tausayi kwanciyar hankalin da Allah yake bashi ba za ka taɓa haɗa shi da wanda yake da maɗuɗin dukiyar da ba da tausayi ba sai ka ga shi da kuɗin amma babu kwanciyar hankali ma'ana manufar da dan ita ake neman kuɗin kuma ba a samu ba amma shi wannan babu kuɗin amma Allah sai ya sanya masa alkhairi ya sanya masa nutsuwa ya sanya masa kwanciyar hankali ya sanya masa farin ciki ya ɗauke masa da yawa daga cikin damuwoyin da ake neman kuɗi dan a biya su to shi bai da damuwar ballantana ya tashi hankalinsa wajen sai ya samu kuɗi dan ya biya irin waɗannan buƙatu daka ya ƴan uwa mu zama masu tausayi matukar muna son mu ma Allah ya tausaya mana to fa sai mun tausaya wa junanmu mu so da dama muna kukan tausayi tausayi amma da yawan mu mugaye ne mu yanzu a satin nan abin da ake faɗa dala ta sauka amma ga yamin wani ɗan kasuwa ne ya rage farashin kayansa in dai hujjar mu ta tayar da farashin kayayyakin mu shine dala ta hau to yanzu ta sauka kuma yadda lokacin da dalar nan ta hau muna da tsofaffin kaya ba mu rage ba sai karawa muka yi a yanzu ma fa tsofaffin kayan ne dalar ta sauka kuma muka ƙin sauke su masu ƙananan jari mugaye masu matsakaitan jari mugaye masu manyan jari mugaye ɗan kasuwa mugaye ma'aikatan gwamnati mugaye masu kuɗi mugaye talakawa mugaye shugabanni mugaye maduwa mugaye kowa mugu kuma so muke Allah ya tausaya mana to Allah ya riga ya gama faɗa kuma ya gama sanya ƙa'ida innama yarhamullahu min ibadihi ruhama ku sani kadai waɗanda Allah yake tausayawa cikin bayi su ne masu tausayin junansu masu tausayin na ƙasa da su shi yasa yace arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi su ne Allah yake tausayawa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku da kuke ƙasa ma'ana mu halittu bayi da muke rayuwa akan doron ƙasa mu tausaya wa junanmu yarhamukum man fis sama wanda yake sama shi ma sai ya ji kanmu to a ka'idar Allah in yace ce ga sharadi in ka cika sai ya cika nasa amma in yace ce ga sharadi ka karya kar kai tsammanin zai cika maka nasa ba haka Allah yake ba duk wanda ya fahimci Allah haka to ya masa gurguwar fahimta ka'idar Allah auku bi ahadi ufi bi ahadikum ku cika min nawa alƙawarin in cika muku naku amma matukar ka saba wa Allah alƙawari kar tsammanin Allah zai cika maka inna allaha la yukhlifu al-mi'ad Allah ba saba alƙawari wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin akthara an-nas la ya'lamun alƙawarin Allah haka yake shi fa Allah ba saba alƙawari amma da yawan mutane ba su fahimci Allah ba shi ya je ya tsawwala ya je ya mugunta a kasuwanci ya tsawwala dala ta sauka ya ƙi sauƙaƙa kuma shi ya je ya yayo oda kwastan sun tare masa kaya yau shi kamun kafa a can gobe shine ne a taya shi a can abu mai sauki ne karka je wajen kowa je ka tsakaninka da Allah ka tausaya wa bayansa ka yi sujada ka gaya masa kace Allah na tausaya wa bayanka kamar yadda kai umarni ni ma ka tausaya mu ka gama kai shi kara ko ina ka gani kana son promotion a office fayil ɗinka ya makale ɗan kwangila ne ka yi cuta ka yi zalunci kuma kana son kai ma a yi maka approval kuɗin ka su fita kuma kana cutar mutane Allah yana matse ka ne dan kai ma ka matse bayansa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubu Allah ce haka muke ɗaukar ƙananan manyan azzalimai sai mu dora su akan ƙanana saboda mugun ayyukansu kana raina wani abu kana ganin kai ba laifi bane iya damar ka kenan da ka samu ka cuci wani sulai biyar to shi kuma wani yana da damar ya cuce ka miliyan ɗaya to kowa sai Allah ya bashi iko ya amfani da damarsa kai ka yi amfani da sulai biyar da kake da ita ita ce iya damarka ka cuci mutane da ita to shi kuma Allah sai ya bawa wancan dama da miliyan ka za ta girta ta gabansa ko sama da haka ko ƙasa da haka shi ma sai ya matse ka ka gaba ka gani ka saki wannan ka ga in Allah bai sake ka ba ubangiji subhanahu wataala ya bada ka'ida yake walan yaj'al Allahu lil na mu'minina sabila Allah ba zai taɓa ba wani azzalimi dama ya cuce ka ba in kai nagari ne amma idan ka ga ana cutar ka to kai ma ka binciki kanka wani kake cuta in ka ga kana cikin kunci ka binciki kanka kai ma wani kake kuntatawa amma matukar za ka yalwata wa wanda yake karkashin ka wallahi Allah ba zai ba wani dama a saman ka kai ma ya cuce ka ba mu mu'amalanci Allah da kyakkyawar zuciya mu fahimci wane ne ubangijin mu fa amma da yawa inda matsalar mu take mun ɗauka Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala wal iyazu billah kamar wani dole dole ne wawa wawa domin abin da muke mu'amalantar Allah da shi mu'amala ce da ko masu wayan cikin mu mun san sun fi karfin mu musu irin wannan mu'amala yayanka ko sa'anka mai wayo ba za ka musu wayo ba amma a tunaninka saboda rashin wayo da rashin hankali da rashin imani kana jin za ka yi wa Allah wayo ka je ka, ka zalunci mutane iyalanka ka zalunce su ka hana su abinci ka bar su cikin yunwa ‘ya'yanka ka kula da tarbiyyarsu kuma kana jiran wai kai Allah ya maka da kyau kai da ka iya wa'ancan da kyau tsoronka suke ji ƙarfinsu kake ganin kafi ko to ƙarfin da kake jin ka yi amfani da shi ka danna na ƙasa da kai ubangiji yana da ninkin ba ninkin sa a kanka yi waye ma kai da ka ya ‘yan uwa mu komo cikin mu. mu daina ɓata wa kanmu lokaci muna ta kuka na Allah ya kawo mana taimako abu mai sauki ne kusa yake da mu ƙa'ida ce mai sauki mu cika ta mu gani kullum muna roƙar kanmu a yi addu'a a yi addu'a addu'a tana da amfani amma tana da sharaɗi addu'a tana da amfani amma tana da sharaɗi babban misali ka gwada ka gani yanzu ka ji yunwa ka ƙi cin abinci kai ta addu'a Allah ya ƙosar da kai za ka ƙoshi Allah baya amsa addu'a ne yana amsa amma ka'idar sai da yace ka ci abinci to in ka ci abinci kai addu'a sai Allah ya sawa abincin albarka sai ya rike maka ciki sai ya maka amfani amma ka ci cin abinci kai ta addu'ar Allah madaukakin sarki ka kosar da ni to Allah ba zai kosar da kai ba saboda baka ba ka'idar sa ba baka ba hanyar sa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya tarar da sahabbai sun cika masallaci ba lokacin sallah ba ana talauci ana fatara daga mai tilawar ƙur'ani, sai mai azumin tadawi sai mai kaza sai mai kaza ana neman budi yace kai ku tashi ku tafi kasuwa ku je ku nemi arziki sama ba ta ruwan zinare ko azurfa in kun yi addu'a ku tafi ku je ku shuka in manoma ne ku ku tafi ku je ku siye da siyarwa in ƴan kasuwa ne ku to sai addu'a ta muku aiki in ɗalibi ne kai ka kwana kana Allah ka sa in ci jarabawa ba kai karatu ba aikin banza kake yi Allah madaukakin sarki ba wai bai ji addu'a ka bane amma baka bi sharadin ka bane ba shi yasa bahaushe ma a hikimar zantan sa ce in an yi izawa ka sai a iza kafa ma'ana in kai addu'a sai ka hada ta da aiki amma za zaka ce kai kana zaune kai ta addu'a ruwa ka fi addu'a ka fi annabawa addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi ya faɗa Allah ya amsa amma ku kalli da zai yi hijira daga maka zuwa madina ba zama ya a gidansa yana ta Allah tsiratar da ni ba Allah kai ni madina ba sai da ya fita ya ɓuya ya yi sanda ya shiga kogo ya yi kaza ya kaza sannan isa madina annabi nuhu Allah ne ya ce masa kai jirgin ruwa zan tsiratar da kai amma tare da haka ya ce kai kaza kai kaza sannan sai kai addu'a fa idza tawaita anta wa man ma'aka ala fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin وقل رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين sai ka hau jirgin ruwa sannan sai ka addu'a Allah ya tsare in da gaske ne kana fakewa da addu'a ka bar kofar gidanka a buɗe mana ka ce Allah ya tsare ka zo ka zuba kuɗin kaman a bakin titi ka ce Allah kare ba shi ka gulla da gaske kake ba kuɗin ka in kana so Allah ya tsare bayan addu'a sai ka sa su a daka ka kulle ka ɓoye ko ka kai su banki an baka fil ka adana an baka ATM card ka ɓoye ba ka bari kowa ya gani duk dan ka tsare kuɗinka tare da kana addu'a to ka'idar haka take idan ka da abin da Allah ya ce ka yi addu'a to sai addu'a ta yi aiki amma da yawan mu a kowane mataki na rayuwa za ka ji muna ta ihu muna ta neman Allah ya taimake mu amma mun mun mu taimaki kanmu mun mun mu taimaki ƴan uwanmu mu sani ya ƴan uwa ubangiji subhanahu wata'ala a wannan duniya bai da ɗa bai da uba bai da sarki in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda dukkan mu bayin sa ne me ake nufi da bawa yayi in an ce yayi ne bari in an ce ya bari shi yasa Allah yana mu'amalanta mu ne kawai da wannan ka'idar bauta wanda ya fika ka cika sharaɗinta shi zai fi cin arzikin Allah shi zai fi samun kwanciyar hankali a duniya wa man ya amal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min ya hayatan tayyiba ubangiji yace duk wanda ya aiki nagari kuma ya cika sharaɗin imani to za mu ba shi rayuwa mai kyau in ana cikin matsala shi sai mu ɗauke iya tasa saboda shi kaɗai ya cika sharaɗi yanzu kamar kai ne a makaranta ko dubu kuka zana jarabawa amma kai kai abin kirki kai kada za ka samu kyakkyawan sakamako wani ma a gaban ka yake wani a kusa da kai yake wani a bayan ka yake duk tare kuka zana jarabawa amma ba zai samu kyakkyawan sakamako ba saboda bai yi abin kirki ba to da ka ka'idar Allah kenan fa man yi amal mithqala dharratin khairan yarahu wa man yi amal mithqala dharratin sharran yarahu duk wanda ya kyakkyawa zai gani a ƙwaryen tuwarsa wanda kuma ya mummuna zai gani ruwansa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha wala taziru waziratun wizra ukhra وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wa zallamin ya ubangiji ka sauƙaƙa mana rayuwa ya ubangiji ka ɗauke mana kuncin rayuwa ya ubangiji ka sanya mana tausayi a cikin zukatanmu ya Allah rahamarka kadai muke tsauna rahamarka kadai muke sa ran samu ubangiji kada ka wakuntar da mu kada ka mai da mu zuwa ga kawukanmu ubangiji madaukakin sarki ka iya mana abin da ya fi mu ubangiji ka magance mana dukkanin mu. ya ubangiji ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka ji kan da mamatan musulmi baki daya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ya ubangiji ka biya wa dukkanin masu bashi cikin al'ummar musulmi bashi shikansu ya Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu damuna mai albarka ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah yayi albarka ga mutumin da yake da sauƙin siye kuma sauƙin siyarwa mana in ya je siya yakan siya cikin kwanciyar hankali ba tare da ɓata lokaci ba ba tare da dogon zance ba ba tare da jan niyan baka ba sannan in ya zo siyarwa yana haƙura da ƙaramar riba ya nemi albarka da alkhairi a wajen Allah to manzo Allah ya irin wannan mutane cikin 'yan kasuwa Allah kai musu albarka a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya shigar da wani mutum aljanna ba dan sallarsa ba ba don azuminsa ba ba kuma don baya sallar ko baya azumin ba amma abin da Allah ya kalla kaɗai ya shigar da shi aljanna sauƙinsa wajen siye da siyarwa da yawa mutane suna ɗaukar a masallaci kaɗai ake aikin shiga aljanna a'a a kasuwa ma ana yi a ofisoshin gwamnati ana yi a gonaki ana yi a dukkan kowane fagen rayuwa akwai ayyukan shiga aljanna yau sau da dama daga cikinmu ba masallaci ne sanadin shiga aljanmu ba aljannan mu ba yaushe da dama daga cikin mu ba azumin mu ba zakkan mu ba hajjin mu ba umran mu ne zai sa shiga aljanna ba saukin siyar nan saukin siyar wannan zaman lafiya da makotan nan tausayin gajiyayyin nan la'alla shine sanadiyar shiga ka aljanna da ka shi yasa manzo Allah ce la na min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin tal kar ka raina aikin alheri ko yara yake ko da ka gamu da ɗan uwanka musulmi ne kai masa fara'a ta yi wannan far'ar ita ce sanadiyar sa aljanna domin annabi ya ce wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa ka ga dan uwanka musulmi ka saka masa fuska ku yi raha ku yi dariya matukar ba a saba wa Allah ba cikin haka ladan sadaka za a baka daka ya yan uwa mu tausasa wa kanmu mu ji kan junan mu ubangiji sai ya tausasa mana sai ya ji kanmu